to ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dora sabuwar dauka Assalamu alaikum yawa barkamu da barkamu da sake saurara ku a wannan bidiyon da za yi bayani akan wayar Techno Spark 4. Techno Spark wannan wayar idan an yi wafin ɗinta ita ma ana buƙatar cewa sai an saka Google account kamin a sake amfani da ita. to yau za mu yi bayani akan yadda za a yi ba tare da kaji kamfani ba ko kuma kaji kalkiya ba za ka iya sake amfani da wayar ka ko da a ce second hand ka siyo ta baka san wani account ba ka san wani google account yake kai ba da farko idan ka yi wafin na wannan wayar techno spark 4 za ta kawo ka daidai nan wajen alamar cewa ka dawo da ita free kenan tana bukatar a sake seta ta kamin a sake ci gaba da amfani da ita to abin za shi ne ta nuna maka nan wajen sai ka zo ka taɓa nan wajen start kana taba shi za ta nu ka na wani ya kasance dai baka sa mata layi ba sai ka zo ka taba nan wajen scape kana zuwa nan wajen scape din rabin za a shi ne sai ka zo ka zaɓi network da kake so ka yi amfani da shi wajen aikin kana yin connecting sai ka jira ya gama ka jira shi ya gama sacin za ka ɗan jira kaɗan yawa idan ya gama zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wani abin da za a shi zai zuka zo ka taɓa nan wajen don copy shi ma yana kawo ka daidai don copy zai kawo ka wajen saka security to akalla ce maybe kai baka san wani iri yake kai ba to shi ne sai ka zo ka taɓa nan wajen use my use ko my google account instead yawa zai kawo ka daidai nan wajen kamar yadda za ku gani alamar cewa sai an yi verifying din cewa lalle ka an tabbatar da cewa account din da ka saka shi din ne to akalla ce kai baka san wani account din ne ba baka san wani account yake kai ko kuma ka manta password ɗinka ko kuma wani abaka to abin za a yi shine sai ka zo ka duba nan wajen keyboard din nan wajen keyboard nan wajen space din nan sai ka taba shi ka danne shi kamar yadda za ku gani idan ka danne shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za a yi shine sai ka zo ka taba nan wajen kana taba shi zai kawo ka daidai waje yana kawo ka sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta add keyboard sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen to yana kawo ka abin za shi ne sai ka dawo ƙasa ka janyo ka zo ƙasa sai ka sai ka sai ka janyo ƙasa ka janyo ka janyo yawa sai ka ya kawo ka daidai nan wajen daidai nan wajen da aka rubuta assam sai din nan dan wajen yaren nan wanda aka rubuta ma assam sai sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka sai ka zo ka taba nan wajen sai ka taba shi haka yana kawo ka haka so abin za a yi sai ka zo ka taba nan wajen help and feedback din nan kana taba sai ka dan jira zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za a shi ne sai ka zo ka duba wannan zabin na farko din nan wanda aka rubuta delete or disable sai ka zo ka taba shi kamar yanzu ku gani yana kawo kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za a shi ne sai ka zo ka duba nan wajen yana aka rubuta tap to go to application settings sai ka zo ka taba shi kamar yanzu za ku gani yawa kamar yanzu za ku gani gashi mun riga mun taba yanzu kada ya haka zai kawo ka daidai nan wurin yana kawo ka nan wurin abin za shi ne sai ka zo ka janyo ƙasa ka janyo ƙasa sai ka zo daidai wajen da aka rubuta youtube kamar yanzu za ku gani sai ka zo ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wurin yana kawo ka abin za ka zo sai ka zo ka duba inda aka rubuta notification notification kamar yanzu za ku gani ga zaɓi na ƙasa na inda aka rubuta additional settings in the app sai ka zo ka taba shi kana taba shi za ka ɗan jira shi ya gama yawa kamar yadda gani zai kawo ka daidai nan wani yana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka duba zaɓi na ƙasa gashi na ka rubuta about about sai ka zo ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen idan ya kawo ka nan wajen abin za shi sai ka zo ka duba nan wajen na ka rubuta help send feedback sai ka zo ka duba nan yana ka rubuta youtube terms of services sai ka zo ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen chrome sai ka zo ka taba na accept and continue sai ka je next idan ka zo nan wurin sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta no thanks no thanks yana kawo ka daidai nan wajen abin za shi sai ka zo ka taba nan wajen point din nan guda uku sai ka zo nan wajen new tab ka taba shi zai kawo ka daidai nan wajen wajen new tab abin za a yi shine idan ya kawo ka nan wajen abin za ka yi shine sai ka yi searching quick quick shots quick shortcut maker za ka yi satin yau idan ya kawo ka kaga ga application na quick shortcut maker sai shiga nan wajen ka ɗauko application din sai ka zo ka shiga nan wajen aka rubuta latest version sai ka taɓa nan wajen da aka rubuta download kana taɓa shi zai zo ya buƙaci cewa ka ba kurum dama ta ajiye application din a wayarka to abin za shi ne sai ka yi duk abubuwan da aka tambaye ka sai ka je okay kana zuwa abin za a ya riga ya gama buɗewa to abin za a shi sai ka zo ka sake ka taɓa nan wajen point ɗin nan guda uku sai ka zo ka duba nan na ka rubuta download sai ka shiga ciki kana shiga zai kawo ka daidai wannan wajen so abin za a shine application da kai download ɗin na short quick code maker ɗin sai ka taɓa shi sai ka ba column dama ta yi install ɗin shi kana gama to sai ka install sai ka ɗan jira ya gama installing ka ɗan jira shi ya gama yawa yana gama abin da za a yi shine suka taba nan wajen open kana taba nan daidai wajen da aka rubuta open abin za a shi ne sai ka janyo ka zo kasa ka zo kasa ka zo ka duba yadda aka rubuta settings abin da za a yi sai ka zo ka duba wajen da aka rubuta settings ka zo ka janyo yauwa kamar yadda za ku gani kuma gashi inda aka rubuta setting sai ka shiga ciki kana shiga ciki abin zai zai kawo ka daidai nan wajen to abin za a yi ne sai ka zo ka duba nan nan wurin kamar nan za ku gani kun ga shi sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka daidai wajen abin za a yi ne, sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta try try din nan na wajen da aka rubuta try sai ka taba shi kana taba shi zai shigo da kai daidai nan wurin yana shigo da kai daidai nan wurin abin da ake so kai kawai shi sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta security and location security and location sai ka taba shi kana taba zai kawo ka daidai nan wajen abin za a yi ne sai ka zo ka taba nan wajen nan wajen screen lock sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen a wurin saka security na wayar ka to abin za a yi ne sai ka zo ka taba nan wajen pattern ka taba nan wajen pattern sai ka yi haka kana haka sai ka zo ka taba nan wajen yes kana yin yes shi kenan sai ka zana pattern da kake so ka yi amfani da shi yanzu misali sai mu yi haka shi sai mu kara mai haka sai waje confirm sai ka dan jira yawa sai kai sai ka zo ka tabbana wajen don kana yi haka to daga nan abin da za a yi shi ne kawai sai ka dawo baya wayar sai ka yi free gaba daya kar ka kashe wayar kawai ka zo free ka rika yi wa baya baya gaba daya sai ka dawo free din duka gaba daya kamar yanzu ku gani haka zaka ci gaba da yi haka zaka ci gaba da yi sai wayar ta dawo da kai daidai na wajen sai ka sake ka dawo da ita baya haka ka dawo ka dawo ka dawo yawa kamar za ku za ta dawo da kai daidai na wajen to tana dawo da daidai kai tana dawo da kai daidai na wajen to abin za a shirye sai ka zo ka sake taba na wajen start sai ka zo ka sake ka zo ka taba na skip already ka riga ka yi connecting da dama tun dazu sai ka dan jira ta gama wannan loading da take yi ka dan jira kaɗan kaɗan jira ta ya danganta da ganin network ɗin da kake amfani da shi yawa zai za ta kawo tana kawo sai ka zo ka taɓa ne na ka rubuta don't copy kana taɓa shi kenan sai ka jira ta kamar yanzu akwai za ta kawo ka daidai nan wajen pattern alamar ka saka security to shi kenan wancan security da ka zano kamin ka dawo nan baya to shi zaka zo ka saka nan wurin misali yanzu gashi yanzu kun gani wanda muka zano haka shi kenan sai ka janyo shi sai ka zo haka shi kenan sai ka ɗan jira ta kana saka sai ka ɗan jira ka dan jira wayar yau kamar yanzu akwai za ta kawo ka daidai nan waje idan ta idan ka ka saka wancan security da ka sako mata cikin sai ka zo ka taba nan wajen escape cikin sai ka sake ka taba escape sai ka dan jira yauwa za ta kawo ka nan wajen sai ka sake ka taba nan wajen escape sai ka zo nan wajen escape anyway ka kara ka taba nan wajen escape again shi sai ka janyo ka sama sai ka zo na nan wajen da ka rubuta accept sai ka taba shi Kadan jira ta ta gama lodin yawa kamar yanzu ku gani idan ta kawo ka sai ka zaɓi ƙasar da kake cikin zo misali da yake mu wannan Najeriya sai ka zaɓi ƙasar da kai yanayin ƙasar ka yanayin location ɗin da zaka ɗauka kamar yanzu ku gani muna nan Najeriya mun ɗauki Najeriya shi kenan sai ka je next kana zuwa next zai kawo ka nan waje sai ka zo ka cike wannan tik ɗin yawa sai ka sake ka taɓa next kana gama wato abin za shi ne sai ka sake ka taɓa wannan next ɗin again yana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka sake ka taba next daga nan tana kawo ka daidai nan wajen shikenan za su yi maka welcome da cewa wayar ka ta sake ta sake dawowa kamar yadda take tun siyo ta za ka iya ci gaba da amfani da ita kamar yadda ka saba yi kafin ta sake shigo wannan wani ko kuma za ka ci gaba da amfani da ita kamar yadda ka siyo ta sabuwa sai dai gargaɗi za mu ci gaba da yi ko kuma muke yi shine mu bai da wani amfani da wannan hanyar ba domin cutar da wani